duk yayin da Allah ya hada ka yan wantaka da abota da wani yi kokari ka tsare ta ka kiyaye ta zai iya zamowa an tashi taron makotaka tun ana yan kanana ko kuma harkar kasuwa ta hada ka da mutum ko sana'a kai kuma irin karatu da ake yi a waɗannan mu'amala da za ta haɗa ka da 'yan uwanka kai kokari ka ga in inda kun zama abokai da 'yan uwa to kada ka bari wani abu ya raba ku kada ka bari wani abu ya raba ku shine idamatul uhud kokarin tsare a yan uwantaka da abota da ke tsakanin ainihin juna malaiki ta minha daga cikin ladubba na al'ishira wa suhba zaman tare da abota Allah ya tagayyara an ikhwanihi kada mutum ya canja wa ‘yan uwansa idan hadatha lahu ghinan in ya samu wadata in ya samu wadata ita iko ita yin wantaka da abota galibi in an taso yau da gobe za ka ga ana samun canji na matsayi bisa sunna ta Allah tabaraka wa ta'ala wani Allah ya masa yalwa arziki wani Allah ya masa ilimi wani Allah ya masa haka dai baiwa da Allah yake wa bayi farko an taso tare to kada don ka samu wani matsayi a cikin al'umma ka yi watsi da ‘yan uwanka na baya kuma ɗabi'atan mun faɗi wannan a karatu na baya cewa haka ɗabi'ar ɗan adam take kullum mutum yana canja abokai yana canja shi ya sa yanzu za ga al'adar da ake yi shine idan mutum kai arziki sai ka tafi GRA ko ba haka ba shi ma GRA mataki-mataki ne ko GRA tudun yola in ƙasa-ƙasa ne in kuma ka ɗan yi ƙara sama yawa gwargwadon can ma din abin nan ne matsayi matsayi ko ba ka ba to ai wannan ba ce aka yin hakan dan ka je ka sai waje a wani waje laifi ba ne. a'a idan ka yi da nufin cewa yanzu kai matsayinka ya wuce na waɗannan da ka tashi a cikin su to nan aibin yake kana jin cewa yanzu waɗannan ai ba sa'annin ka bane waɗannan ba abokan zaman ka bane kuma ba wai tashin shine aibin ba in kai ka kaurar da dukkan zumuntar da ake da ita da wai ba kai ba mutane ka yanke a wannan ba musulunci ba shi ne ma da ke cewa daga cikin ladubba na ‘yan uwantaka da abota da zaman tare Allah ya tagayyara ne kuwa ne kada ka canja ainihin halayenka da ‘yan uwanka idan hadasa lahu ginan in ka samu wadata ko ka samu wani matsayi ya canja ko ka samu wani matsayi ya canja canjawar matsayi ba yana nufin shi kenan yanzu kai ka zama daban bane a'a jaraba ce da Allah yake jaraba bayi dan ya baka arziki jaraba ya gwada kai ga zaka yi godiya daga cikin godiya arziki kuma shine ka taimaka yan uwanka ka ci gaba da kyautata mu'amala kada ka zama mai girman kai mai jicewa ka zama daban ko Allah ya baka nima ta ilimi misali da makamantan waɗannan ko wani matsayi na siyasa na mulki na shugabanci ka rika jin cewa yanzu kai ka zama daban da ragowar mutane a'a ka rika jin cewa yan uwanka ne kuma babu wani bambanci tsakaninka da su kun zan tsarin wannan GRA fa tsarin nasara ne lokacin da ya shigo kasashen da yake mulkin mallaka shi yana ganin ya fi wa'annan daraja saboda haka ba zai musamman turan ingilishi ba sa zama a cikin waɗanda suke mulka sai su koma can gefe sai su yi gidajensu ba tare da suna haɗuwa da sai barori kawai za a ɗauko su ma sai a yi musu wani waje da ake cewa wai boy scotters can su ma barorin a gefe can ba za su sai da in sun yi wa iyayen gidan aiki su koma su iya suna ganin su kaga wannan nasara ne musamman na ingilishi ba wanda yake mai alfahari mai ji da kansa wanda suna daga cikin kabilu ko a nasaran ma waanda suke da wannan musiba ta jin su wani abu ne amma shi baturan faranshi shi kuma tsarinsa sai in ya zo ya mallaki mutane sai ya shiga cikinsu sai ya gida tsakiyansu sai ya ci abincinsu ya cuɗanya da su domin assimilation kenan so yake ya ya canja musu ɗabi'a su zama kamar shi kuma hakan yake faruwa kaga kowa abin nan irin iyayen gidansa yake kwaikwayo nan irin abin nan tuwayen ingilishi sai a yi ta zuwa GRA kai kana jin ka zama da banka abin nan shi kuma dan faranshi kullum kokari yake shi kuma ya ɗabi ɗabi'un da yaran da da duk abin da ya shafi sai ya mai da kanshi kawai shi ba faranshi to wannan duk ɗabi'u ne wa'anda yake mu musulmi ba haka ɗabi'ar mu take ba mu muna jin duk wani matsayi da ka samu na duniya ka yi da cewa inda Allahi a atqakum wannan matsayin naka na duniya na arzikin ko ma ilimi ko kuɗi ko matsayi baya nufin ka fi kowa a wajen Allah a yana nufin jaraba shi wataƙila ko wanda bai kai ka ba kasan kasan kasan can ƙarshen ƙasa amma ya fi ka daraja a wajen Allah inna Allah ya atqakum domin Allah ma'auninsa ta kawani na fifiko yana kallon fifiko ne ta bangaren takawa da kuma tsoron Allah to saboda haka eh, daga cikin ladubba na yan uwantaka da abota da zaman tare kada ka canja wa yan uwanka don matsayinka ya canja kada ka canja wa yan uwanka don matsayinka ya canja shine yake kawo yake cewa an shidal mubarrid al wani eh, masanin eh, wato hikima mai fasaha yake cewa ga wani abokinsa yace la in duniya ana analatka wasan. ya kai dan uwana dan duniya ta baka sarwa arziki wa asbata minha ba'da usrin akha yusrin bayan da kana cikin talauci yanzu ka zama mai wadata shikenan sai ka canja laqad kashafa al-itra'u anka khala'iqa wannan wadatar ta bayyana wani abin da yake ɓoye naka. na hali wanda da ba a san shi ba lokacin talauci minal lu'umi na wato lalacewa lu'um na rashin kirki ah, wato lu'um ban san ya zan fassara shi da Hausa ba ɗabi'a ce ta alla'in mutumin da yake da ɗabi'u wadda suke nuna wato rashin godiya da rashin sanin ya kamata shine la'im shine allu'um da lokacin da ake talauci yace ban ga halin nan ba ashe da ma boye yake arziki na zuwa shikenan shikenan sai laqad kashafa al-isra wa anka khala'iqan min al-lumi kanat tahta sitrin min al ashe da ma da sitarar talautin ce ta boye halin kana yin wadata kawai sai ga halin ya fito inji wannan da yake faɗa game da ni abokinsa yace da ba haka kake ba kana talauci kai mutumin kirki ne mai sakin fuska mai hulɗa da mutane amma kana yin wadata ce kawai kuma a ashe dama ko na ɓoye a cikin talaucin sutura ya maka ashe ko wani hali na mai na rashin kirki kana wadata sai rashin kirkin ya bayyana shine harin rena mutane da ji da kai da wane ne da wane ne an gane ku saboda haka bai kamata wadata ta sa ka rika canja ba ko wani matsayi ba shi ma dai eh, ibnu durayi da yake faɗan wannan abin da watan ya faɗa al-mubarrid game da abokinsa shi ma yake faɗan wannan yace za ra'aita imra'an fi hali usratihi musafiyan laka ma fi wuddihi khalalu idan kaga mutum idza ra'aita imra'an kaga mutum fi hali usratihi lokacin da yake cikin babu kunci da talauci musafiyan laka ya saki fuska ya yi hulɗa mai kyau da kai ma fi wuddihi khalalu babu wani damuwa a cikin mu'amalar ka da shi ta soyayya fala tamanni lahu an yastafida ghinan to dai ka jira ka gani ka jira shi lokacin da zai samu wadata fa innahu bintikalil hali yantaqilu dabi'ar mutane mafi yawa idan ya samu hali na eh, canja matsayi su kuma shi ma sai canja hali yace ka jira karka yi masa gaggawa duk wanda ka gani masha Allah masha Allah to ayi masa fatan Allah ya sa a ci gaba da hakan ko da matsayi ya abin nan ko da an wani yana samun matsayi shi kenan sai ya canja ko sai ga ya canja to shine yake cewa in kana mu'amala da mutum to ka dai jira ka gani shin halin nan nashi zai dore ko ba zai dore ba ka bari ka ga ya samu wadata ka bari ka ga ya samu matsayi abu latahiya yana da wani abokinsa wannan mawaki abu latahiya abokin nasa sai al-ma'mun halifan lokacin ya kira ya bashi matsayi daga nan kawai sai abokin ya tsallake shi ne yake kokawa Ya ce ganita anil wuddil kadimi ganita ka wadata ka manta da tsohuwar abota ka wadata ganita anil wuddil kadimi ganita wa dayya'ta ahdan kana li wa nasita ka manta da ni da muna tare majalisar mu daya harkar mu daya yanzu ko ina ka manta da ni taja'alta amma kunta tusinu wasfahu ka jahilci. ka juya kai akan abin da da sifarka ce wa mutta al ihsani hina hayita da ka rayu da abin duniya kuma sai ka mutu a dabi'a abin duniya ya kashe ma dabi'a ka wa mutta al ihsani ka mutu ga barin ihsani hina hayita yayin da ka rayu ka samu matsayi shikenan kuma sai ka kashe ihsanin ka wa kad kunta bi ayyama da'fin min alqiwa da dai lokacin kana da rauni ni a waje na mai karfi ne kai domin a barra wa aufa min ka hina kawaita a da da kake da rauni kafi yin birri kafi kyautata mu'amala da abota sabanin lokacin da kai karfi kuma shikenan kuma sai ka canja da kana da rauni kafi kyautata dabi'a kana yin karfi sai ka canja ahittuka fi ghairi wilayati hafizan kafin ka samu matsayin wilaya wato mulki na tanka kai mai kiyaye abota da zumunci ne fa galatta babul wuddi hina walita amma kana samun matsayi sai ka rufe kofar soyayya to wannan ɗabi'a ce ta mutane kenan mutane ya zama dama al'adar ana yawan kokawa ce to amma bai ina faɗa bai kamata koka ba wani damuwa ba wata damuwa dama ai dabi'ar rayuwa haka take ba zai ce kullum kana da idan ya ga baya buƙatar abotar da yawa shikenan kai ma sai ka nemi wanda yake ya dace da kai a matsayi kuma wanda iya ku yi abota shikenan a ci da tafiya shi kuma ya je nemi yan set ɗinsa ko ba haka ake cewa ba yan matsayinsa shikenan sai a haƙura amma dai ba haka ya kamata ba malaiti at bil khisam yana daga cikin ɗabi'a da ya kamata mutum ya kiyaye a cikin yan uwantaka da abota a ɗabi'ar yau da gobe ta mutane dole sai an samu saɓani ba bahaushe ya yi gaskiya da yake cewa tsakanin harshe ma da haƙuri akan mai saba wannan haka yake babu yadda za a yi wai don kuna soyayya da yan da wani ba zai bata maka ba ko ba za ka bata masa ba to amma a ka'idar ladubba na abota da yan uwantaka shine kada ka rufe kofa kirf don ka samu sabani da wani a'a sabani na lokaci ne abin zai iya canjawa kwa iya haduwa wani wajen kwa iya haduwa wani abin zai hada ku saboda haka ka bar ƴan kofa ta sulhu ka bar ƴan kofa ta zaman lafiya ko an bata maka kada ka yanke ɗari abin nan alaƙar a'a ka zamo mai barin wata ƴan kofa ta sulhi da zaman lafiya da yan wantaka ko da an bata maka an gane ko ka ci gaba da husuma da 'yan uwanka kawai don an maka abin da yake ba daidai ba shikenan ka ka ci gaba da yin Eh, da husuma da nuna kaza da kaza baka san abin da zai faru gaba ba cikin hukuncin Allah an gane ko shine malaki at-tamadi fil qisam yani al-istimrar fi halati an-niza' wa shijar kada ka ci gaba da dorewa akan rikici da dan uwanka da sabani dan wani abu ya shiga tsakaninku a'a kai kokari a samu kofa ta sulhi tsakaninka da yan uwanka saboda ɗabi'ar ɗan adam ana sabawa kuma dan an saba baya nufin gobe za a shirya ba musamman wanda suka fi kusa da nuna miji da mata domin a abota da zaman tare ba wanda ya fi kusa da ɗanwansa irin miji da mata shi yasa kullum mutane ake gaya musu in mata ta kama karan mijinta to yi bi a sannu sannu in miji ya kama karan matarsa yi a sannu sannu yi kokari ka gyara tsakaninsu kai ya zo ya gaya ta neman ta yi ka ce kai wannan matar banza ce kuma kama zauna da ita a'a wallahi karka ya haka gobe baka san abin da zai faru ba zai dai shirya da ita kuma yaje ce kin ji wani abin da ya faɗa wasu iyalai suka zo waje na akan sulhi sai ake gaya mun wai malam wani ai ce amma ya sake ta a gaban mijin ba suna jin haushin abin kuma abin da ta yi din wallahi malam aka gaya maka zaka ci to me amfani zama da ita malama kuma gaskiya ya faɗa amma ko wai hakan da yayi shi kuma sai aka rike a matsayin ana jin haushi a shi an rike wai malam wani waga abin da ya sai ai ba a faɗa haka bisa ɗabi'a duk wanda ya zo maka da matsala tsakanin miji da mata yi kokari ka yi kokari ka karka nuna bangaren ka yi kokari ka sulhunta gobe wallahi za ta shirya kuma da abin da ya faru za a ce ta ce masa kaga wani abin da ya faɗa lokacin da baka yi rigima ba shi ka ashe baya kauna ta wani ashe wani baya kaza ko yadda ya gaya mata kin ji wani faru lokacin da baka yi rigima kin karka yadda yi kokari ka gyara tsakanin mutane saboda baka san abin da Allah zai yi ba gobe karka ci gaba da husuma wannan ba daidai ba shi yasa mama aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna abghadha rijalillahi alad alkhafif wanda Allah ya ki cikin mutane abghad arrijali ila Allah wanda Allah ya fiki cikin mutane sai yace al'alad alad mai alad shine mai husuma wato wanda yake baya daga kafa baya yafewa ba ya dinga yin nana ta husuma alkhasim mai yawan husuma mai zakewa a husuma yace Allah baya san wannan Allah baya san wannan inna abghadha ar-rijali ila Allah al-alad al jam'in ladud ne ko al-ladud wanda yake lafi wajen rigima an yi rigima shi ya dinga janta kenan ba zai kau da kai ba a'a an yi rigima wani abu ya haɗa ka da wani koma mai ya faru ba ya haƙuri ka bi sannu sannu ya haƙuri ka bi sannu sannu ba a san mutum ka zama wadda a cikin husuma mai yawan nacin husuma ba a san haka ne malai cewa min ha Allah yughraka Allah yughrika sul husuma daga cikin ladabin abota da 'yawantaka da zaman tare kada ka kai matuƙa wajen husuma Allah ya sul husuma kar ka kai matuka ka nitsa a cikin rigima da mutane wa yatruka sulhi mawdi'an ka bar dan gurbi na sulhu tsakaninka da dan uwanka ko da wani abu ya hada ka da shi ko mai yi maka kuwa ya haƙuri ka ɗan bayan ƙofa don ne don gobe ita duniya ba ka sanya take ba Allah shi ne masanin gari gobe za ka ga wata ƙofar na wani abin da kuma za ka ce ina ma da na yi haƙuri wancan karan ina ma ban yi kai matuƙa wajen kusuma da wani ba yanzu ga shi sai ga kuma wani abu ya faru na kunya fakat ruya annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito ko dai hadisi ne jimalan daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma magana aliyu ne radiyallahu ta'ala anhu dan abi talib Allah ya kara masa yadda shi kamar yadda in ka duba ta'aliki za ka ga mai abin nan din wanda yayi takhrij na littafin yana faɗan cewa wannan maganar an rawaito ta marfu'a da kuma mawqufa an rawaito ta marfu'a ma'ana ana jingina ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an rawaito wannan maganar ana jingina ta ga Aliyu na Abi Talib Allah ya kara masa yadda sai ke cewa akhrajahu min hadith ali marfu'an abu shaykh fil amsal wa darqutni fil ilal wal afrad كما في فيض القدير والطبري في تهذيب الآثار وعنه موقوفا أحمد في فضائل الصحابة أنكم رويتوا مكانا موقوفيا معنى أن جنجنا تقشنا علي رضي الله تعالى عنه كما يدى مالك توا حكمكم الشيء في إنغانش جنجنا تقى علي بن أبي طالب شيء في أين واتو شيء في أبنى سيتي wakala as-sahih an ali mawqufan yafi ingantuwa zuwa ga sayyidina ali mawqufan cewa shi ya faɗi wannan magana shine faɗin sa yake ahbib habibaka haunan ma in zaka so masoyinka ka so shi haunan ma soyayya madaidaiciya hata an yakuna yau yawman ma watakila Allahu alam wata rana zai iya zama abokin rigimaka masoyin ya zama abokin gabanka abokin kinka Ya ce wa abghid ka haunan ma in za ka ki wanda zaka ƙi ka ki shi saffa-saffa daidai wa daida ata an yakuna habibaka yau ma wata Wataƙila wata rana zai iya zamowa kuma masoyinka duk da shayo yau shi an yi rigima amma baka san abin da zai hada ka da shi ba gobe to saboda haka shi yasa wajen soyayya da kiyayya ana daidaita ana yin wato abin nan adalci ko ana yin daidaito a ciki ba a so mutum ya wuce gona da rai wajen soyayya don kana so kawai kuma ka zarce da soyayyar ba wanda ake so so wanda yake bayi da iyaka in ba san Allah da ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu ashaddu hubban lillah shi Allah kan ya tantance ka so shi so na ƙarshe bayi da iyaka haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tantance ka so shi so wanda yake bayi da iyaka amma duk wanda ba Allah ba ba manzo ba sallallahu alaihi wasallama to in zaka so shi ka so shi ainihin haunan ba. daidai wa daida ka so shi wato kari ka wuce gona da iri wajen san saboda baka san me zai faru gobe ba asa an yakuna yau ma wata kila wata rana wani abin ya zo kuma ya gidda sai kaga an manta da soyayyar wani abu ya faru haka nan kuma wajen ne wajen ki karka ki kiyayya wacce take ba ta da iyaka baka san abin da zai faru ba asa an yakuna habibaka yau ma wata kila wata rana ya zama maka kuma masoyi to wannan kamar ka'ida ce aka ba mu ta me ta daidaito al-i'tidal fi kulli shay kuma dama addinin musulunci wasat ne an gane ko haka ma Allah ya siffanta wani al'umma ko ummatan wasata wasata yani mutadila madaidaiciya wanda ba ta yin wuce gona da iri cikin abin da aka gaya haka kuma ake so a komai ka zama madaidaici mutadil mai daidaito cikin al'amuran kar ka zama mai wuce gona da iri an gane ko baka san abin da zai faru ba a cikin hukuncin Allah qila li abi sufyan ibn harb aka ce da abu sufyan dan harb Allah ya kara masa yadda bi manilta hada sharaf ta ya ka samu wannan daraja da kake da ita da matsayi kala yace ma khasamtu rajulan ban taɓa rigima da wani mutum ba illa ja'altu lis-sulhi bainana mawdi'an sai na ba dan gurbi na sulhu tsakanina da shi dai rigimar da zamu yi da mutum to ba zan yi ta ta kure ba a'a zan dan yi ina barin wata dama cewa gobe fa a iya mai a iya shiryawa saboda dama dan adam Allah bai yiwo mu kaman mala'iku ba dole za a iya samun sabani to idan ka ce kai sabanin za ka kai shi makura to za a iya samun matsala a'a ka daidaita ko an yi sabanin da kar ka rufe kofar kirif yi kokarin barin wata dama wadda za a samu damar sulhi tsakaninka da mutum daga baya daidaito tsakaninka da mutum daga baya ma'arifatu aqdarir rijal malaka cewa daga cikin ladubba da kuma abin da ya dace na abota da zamantakewa da yanwantaka ma'arifatu aqdarir rijal sanin matsayin mutane a wajen mu'amala wannan sanin matsayin mutane a cikin mu'amala yana sa kai mu'amala da kowa a matsayin da ya dace da shi kuma ka zauna da kowa lafiya wannan mun karanta shi a baya ya sake nana ta shi nan amma mun karanta wannan a baya mu'amala da kowa a matsayinsa da ya dace da shi shine ma'rifatu aktarir rijal kowa da matsayin da Allah ya yi masa kuma mun karanta a baya yana cikin fikihu da kuma wato hikima da basira da mutum zai zamo yana da ita yayi mu'amala da mutane kowa a matsayin da ya dace da shi in ka ce kowa za ka yi masa mawala iri daya to ka samu matsala a kowa ka ba shi girman da ya dace na na shi Allah ya kara mata yadda ita take faɗa ta manzan manzon Allah sallallahu alaihi ya koya mana cewa mu aje mutane a matsayinsu da Allah ya yi musu an nunazzila nasa manazilahu bari ka aje mutane a matsayin da Allah ya yi musu haka tace umirna haka tace an umarce mu an umarce mu an gane ko kuma a hadisi ma mun karanta ai ma'aikin Allah yake laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarhama sagirana sai ce wa ya'rifa li'alimina haqqahu baya daga cikin mu mal man lam yajilla kabirana wanda bai girmama manya daga cikin mu ba kuma an ce Alkabir zai zama a shekaru zai zama a matsayi ka girmama wanda Allah ya bashi matsayi na shekaru ko na ainihin jagoranci sai ya ce wayar hamsa zirana sannan kuma kai a matsayinka na babba a musulunci ana so duk ma'amala za ka yi da na ƙasa da kai ka nuna masa rahama da jin kai kuma na ƙasa da kai ba wai a shekaru ake nufi ba a a matsayi ma kai ne mai shagon shi kuma yaron shago ne baya nufin shi kenan kuma don kai ne ubangida ka zama kai ne akram lala ba kai ne akram inda Allah ba inna akramakum inda Allah zai yi zama yaron shagon ya fi mai shagon mai matsayi a wajen Allah tunda a matsayin da ake duba kenan amma auni na gaskiya ba ba ma auni na karkatacce namu ba da mu abin da muke kallo kawai abin nan ɗinka muke kallo me kake da shi a wani matsayi shi kenan mu a wajenmu wannan shine abin duba ba wannan ake duba ba ba wannan ake duba ba abin da ake dubawa shine matsayi da kake da shi a wajen Allah hakki ne matsayin gaskiya amma wannan duk matsayi da muke gani na junan mu wane ya fi wani sa kaya ya fi wani gida ya fi wani mota wannan matsayin shirme ne wannan wani ba da wani tasiri ba da wani tasiri a wanda yake da tasiri shine matsayinka a wajen Allah to saboda haka kowa kai masa mu'amala ta dace da shi kowa kai masa mu'amala da ta dace da shi ka girmama manya ka tausayawa na bayanka wanda yake ƙasa da kai sannan kuma wa ya'rifa li'alimina haqqahu an ware alim masana ka san hakkin wanda Allah ya basu matsayin karantarwa a cikin wannan al'umma domin su an ware su ma da ambato saboda su ne warasatul anbiya Allah ya musu matsayi na cewa suna jagoranta al'umma wajen kokarin sadar da su da ainihin mahalicin su suna da matsayi na daban a cikin al'umma wanda ya cancanci a girmama su ma'aikin Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama inna min ijlalillahi ikram bi shaybatil muslim yana daga cikin sanin girman Allah girmama wanda yi furfura a musulunci duk wanda ya furfura to ya cancanci ka girmama shi yana da matsayi ka bashi daraja ka bashi daraja wa hamil qur'an da wanda Allah ya masa baiwa ta alqur'ani yana da daraja wayannan masu daraja ne a wajen Allah sanin girman Allah a wajen ka shine ka girmama wayannan dan Allah ya yi musu girma ba karamin girma Allah zai maka ba ka yi furfura a musulunci a Allah ya so ka Allah ya yi maka daraja Allah ya ɗaukaka ka har ka yi furfura kana musulmi kana yi wa Allah kana bauta wa Allah kana yi wa Allah da ai alhamdulillah kana da daraja ta daban a cikin mutane duk wanda ka ga hurhura a musulunci ka jinjina masa ka ce kai malam ina ce a kamar na Allah ya sa a gama lafiya Allah ya maka komai ya barka a musulunci har ka yi furfura kaɗan ya rage ka san furfura ka kai kafa ɗaya kenan ɗaya ta rage ana yin furfura kafa ɗaya ta shiga rami saura ɗaya to kaga sai kai masa fata ɗayan ma ta karata da imani to wannan shine ma'anar furfura to duk wanda aka yi masa wannan an masa Allah ya yi masa komai a baga wanda ya sani ba kana furfura kana sallah a cikin jami'i kana da furfura kana azumin litin da alamis kana da furfura kana sadaka kana ai salat zababbe ne kai a wajen Allah to sai ka girmama irin wannan sannan kuma ka girmama wanda Allah ya bashi Qur'ani domin Qur'ani masanin Qur'ani ba kowa Allah yake ba wannan ilimi to yana daga cikin sanin matsayin waɗannan wani wasu jama'a sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da ake zuwa kawo tabba, shine waft al-qais sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka da suka zauna a gaban ma'aikin Allah sai manzon Allah yace da su wane ne shugaban ku man sayyidukum wa za'imukum wai shugaban ku sai suka ce wancan mutumin bai karaso ba sai yace zakal ashaj wancan da na gano mai tabo a fuskarsa shine al ashaj shugaban nasu jaki ne ya taba sa a goshi sai ya masa tabo shine manzo Allah ke ta wancan mai taban suka ce shine ya ma'aikin Allah to shi kuma a matsayin sa ne shugaba irin shugabannin da kenan na na gaske bayan an zo a gaban manzo Allah shi yana can yana kokarin shirya inda za a je dabbobi inda za a yi kaza inda su kuma sun yi gaba ma har sun iso shi ko yana can yana kikkin al'ummar sa yadda za a yi abin nan sannan bayan ya gama shirya sai ya je canja kaya ya ado ya dauro rawani sai ya zo wajen manzan Allah sai manzan Allah wasallama sai yake cewa da shi ku buɗa masa ka taho nan wanzu Allah yana kishin gida lokacin da suka zo da ya gano shi shugaban ya taho sai ya koma ya zauna da kyau sannan sai ya kira shi ya ce zo ka zauna wastawa ka'idan wa kabza rijlahu ce ha huna ya ashe zo nan kusa da ni kaga ai saboda shugaban jama'an ne ya cancanci yawa aka jawo shi kusa damacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada an yaminin nabi sallallahu alaihi sai ya zo ya zauna a damacin manzo Allah ma'aikin Allah kuma ya gyara zama saboda kaga zai karbi shugaban wata al'umma wannan kaga an bashi matsayin matsayinsa kowa ka yi masa amma ragowar da suka zo yana kishin gide wanda suka yi gaba kawai suka taho yanzu mu shugaban ma yana ta yana kokarin shirya yadda za a aje dabbobi inda za a yi kaza su sun yi gaba ma har sun taho shi bayan ya gama ya canza kaya azo sannan ya taho sai manzo Allah ya ce taho nan sallallahu alaihi kuma ya tashi ya kintsa zama dan me saboda kowa da irin matsayin da Allah ya masa in za ka yi ma mutum mu'amala ka yi masa mu'amala da darajarsa da matsayinsa kowane mutumi yana da daraja amma kuma Allah yana ba mutane matsayi daban-daban a cikin mutane kowa ka yi masa mu'amala da ta dace da shi wannan daga cikin fiqihu da hikima da mutum in Allah ya maka baiwa zaka san yadda zaka yi mu'amala da mutane kuma ai dama haka abin yake yanzu kai zaka yi mu'amala da mahaifinka irin yadda zaka yi da abokinka ai bambancin su da abili yake kai kowanka babban zaka yi mu'amala da shi ya sha bamban da kaninka ko ba ka to kowa yadda za ka yi mu'amala da matarka ya sha bambam da mahaifiyarka yadda za ka yi mu'amala da kowa da matsayinsa kuma shugaba wanda Allah ya bashi matsayi haka dai ya kamata mutum ka sani shine to min minha ma'rifatu rijal wa mu'asharatu ma'ala hasabi ma ho sanin matsayin mutane ma'rifatu rijal wa mu'asharatu da mu'amala da su da zama da su ala hasabi ma na gwargwadon abin da suka cancanta na girma fakar kila an rawaito magana cewa inna fatan ja ila sufyan ibn uyayna wani matashi ne wai shi ya zo ne ya fito neman ilimi sai yace wai yana son a nuna masa malami sai ga babban malamin hadisi sufyan ibn uyayna kawai sai ya nufi inda malam yake fajazabahu min khalfihi min khalfihi kawai dai rike rigan malam ta baya ya ja rigan malam malam ya waiga yace ya sufyan ya kai sufyanu masha Allah ba ma Allah ya gafarta malam eh sunan Sufyan ibn ya kai Sufyan malam sai ya juya yace hadithni na zo ka karantar da ni faltafata Sufyan ilai sai Sufyan ibn Uyayna wai ga ya kalli wannan yara matashin wakala yace ya bunayya ya kai ɗana man jahila aqdarar rijal wanda bai san matsayin mutane ba fa huwa bi nafsihi ajhal to ma jahilci kansa yanzu kai ka ma san me kake nema haka ake neman karatu ka zo ka jari gan malam ka ce ruwa ya karatar da kai <laughs> wannan ba ladabi bane ba haka ake yi ba wannan ba daidai ba ne an kana so sai ka yi ladabi ko ba haka ba abdullahi dan abbas ka duba matsayinsa ba manzo Allah ya yi masa addu'a sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma faqih fi din wa alimhu at annabi ya yi masa addu'a cewa Allah ya sanar da shi ilimi amma duk da haka yake zuwa kofar gidan wani daga cikin sahabbai shine Zaid ya kwanta yana jira ya fito zai da ya ce subhanallah yaya kai dan baffan manzo Allah na ganka anan ya ce ai jira ke ce ba za ka tura mu ce a ai an koya mana girman malamai ba ma tura mu ce malai ya fito a muna jira a kofa har sai ya fito sannan ya hau doki ya rike linzami ya ce ya kai dan ka saki linzami ce a'a ce mana akai mu girman malaman mu kaga ya nuna ne ya san wannan abin nan kowa a bashi duk da ta shi ma kaga darajar da yake da ita dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya yi masa addu'a ta ilimi amma baya kuma me baya rena na gaba da shi yana girmama su yana ba su matsayinsu to saboda haka shine ibnu usaymin Allah ya masa rahama ce, rahimallahu ra'an arafa kadara nafsi Allah ya ji kan mutumin da ya san matsayin kansa yace da annal insan domin mutum idan arafa kadara nafsihi khada li rabbi in ka san kai waye mataki na farko ka san kai bawa ne kana da wa mahalicci ubangiji saboda haka sai ka kuyi da kai kar ka dauka shi akai ba irin abin da fir'auna ya dinga yi yana jin ma alimtu lakum min ilahin ghairi yawai shi yana ganin ba ba wani sama da shi akwai ma wani ubangiji ban da shi ma ai shi bai yace ban ma san kuna da wani ai wani wani ubangiji ma an ba ni ba shi yana ga shine kololuwa har ma yake wai da awalce an da wani ma ba kidri ya mana al-tini la'alli attali ila ila fa fa fa inni la kaziman fatalu ila ilahi musa wai da da eh na eh, yana da awar cewa shi so yake ma je gano ya tsale ma'ana ya tsinka ya gani ba an ce wai a ubangijin ka kace yana sama ba to bari je sama in ga ina yake saboda nuna yana da shi ya kure wajen matsayi a to wannan bai san shi waye ba kuma amma a karshe ba sai da ya gane kuransa ba da ya dalmi a ruwa kuma miskini wanda yake nuna maka rauni na dan adam duk yadda ya kai da wani ji amma yana da rauni duk iyarsa sai ga ya yi gari wata rana abin tausayi sai shi kuma yana cewa amintu billadi amana bihi banu isra'ila na yi imani da wannan da banu isra'ila suka ji sun imani wa ana mina musulmi na sallama sai ina al'ana wa a asaita qablu da ka nuna ka isa ka kuma yanzu ne zaka ce ka saduda ina ka makara kaga duk yadda yake ji Allah ya bashi mulki Allah ya bashi kaza Allah amma gashi nan duba raunin sa so duk yadda kake jin kai wane ne ka yadda kai bawa ne kana da ubangiji mahalicci saboda haka ka kuyi da kai gare shi ka sallama ka bauta masa kar ka hada shi da wani sannan kuma a cikin mutane ka san cewa kana da ubanka da ya haifo ka dan da ba ubanka da kai baka zo ba kana da mahaifi sai nan yana sama da kai mahaifinka dole ne ai shi ne gaba da kai sannan ka zo kai to tun da kana da mahaifi a shi akwai na sama da kai ba akwai na sama da kai to in ka san haka sai ka san kuma Allah ya ba mutane matsayi kowa daban-daban duk abin da kake ji akwai wanda ya fi ka ko kulli da ilmin alim in ilimi ne wani ya fi in kuɗi ne wani ya fi in kaza duk yanda kake jin kanka ne ka yadda da cewa kai ba kowa ba to wannan yana taimakawa sai ka sauke girman kai sai ka ka yi mu'amala da mutane da girmamawa wata girma baka san matsayin mutum ba kuma muna sake nanatawa ma'aunin mu da muke gani rigar ka muke gani ka da tsayin ka muke gani abin hawa ka muke gani kaza ɗinka amma ba wannan ne ma'aunin matsayi ba inna akarmakum indallahi saboda haka ka na mutum wai dan kafin shi kaza kafin shi kaza wata ya fi ka daraja a wajen Allah Allah ya ba mu dacewa malai ce da kadi. to ana mu'amala da mutane a iya mu'amala da wanda ya saba maka aqida wataƙila ma ba musulmi bane wataƙila ba mustaqimi bane a musulunci yana da bid'a ko yana da sabo ya za ka yi mu'amala da shi kaga mala yana kokari ya nuna mana mu'amala ta kowace fuska ba abin da ya bari ya iya kokari ya ga duk inda zai ga ya nusashe mu yadda zamu kyauta mu'amala da junanmu yadda zamu mu'amala da mutane mabambanta juna wani ba musulmi bane ya za ka yi mu'amala da shi kai ko musulmi wani kuma ba mustaqimi bane aqidarsa mummuna ce wani kuma mai saban Allah ne shine malam yace mukhaliful i'tiqad wanda ya saba ma a cikin kudiri ya zakai yi mu'amala da shi wannan yake cewa ya kamata mu sani mutane daban-daban ne amma dai laqad kana lakum fi rasulillahi wa uswatun hasan duk wanda yake so ya ga mu'amala da kowa ya duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya zauna da nasara ya zauna da yahudu ya zauna da mushirikai yayi mu'amala da su yayi mu'amala da su anan zaka koya ya zauna da taqiyai masu tsoron Allah su Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da Abu Hurairah da makamantansu ya zauna kuma da masu sabo ma aka kawo wani ya shage aka yi masa bulala aka kuma kashi ya shage aka yi manzo Allah ya ce me yasa ba za ka tuba ba kaga akwai masu sabo a zamanin mutum saboda yan adam ne mutum zai iya sabawa ya za ka yi mu'amala amma in ka kalli yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da mutane nan za ka gane yadda ake mu'amala saboda haka zaka iya samun mutumin da yake a aqida shi ba mai kyau ba ce to karka yadda ka yi mu'amala ka rike shi a matsayin masoyi ko kuma ya zama ma kafiri karka rike shi a matsayin masoyi la tattakhidhu bi tanatan min dunikum domin me la ya'lunakum qabalan waddu ma anittum in zaka yi riki amini ka riki aboki kar ka riki wanda addinin ku ba daya ba zai mu'amala za ta hada ku da wanda addinin ku ka daya za ku yi kasuwanci za ku yi mu'amala a aiki za ku yi kaza wannan normal ba wani abin nan bane amma ka rike shi amini ka rike shi masoyi ka rike shi bifana a kar ka yi wannan Allah ya hana amini da za ka rika masoyi shine dan uwanka mummuni haka Allah yake so sannan karka riki mai sabo la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hajja Allah wa rasulahu walau kanu kaga koda kuwa in dai mai imani ne to ba zai riki wanda yake fito na fito da Allah ba yake sabawa Allah a matsayin masoyi ba yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum koda iyaye ne aw ibna'ahum koda ayani aw ikhwanahum koda yan uwa ne aw ashiratahum ko dangi ne ko da wayan wayannan da aka ambata hudu su ne kusan wanda ya fi kowa kusa da ko su ne in suna gaba da Allah suna fito na fito da hanyar Allah to ba a rikar su masoya yanda za ka riƙi mai imani mai takawa to kaga kenan akwai ma'aunin da ake soyayya kuma dama ya ce a cikin hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi cewa almar'u ala dini mutum yana kan addinin masoyinsa ne yana kan addinin abokinsa ne yana kan tafarkin abokinsa ne tabbas dole sai an samu ɗaya ka harbu da shi ko ya harbu da kai kana zuwa karatu kana zuwa masallaci a neme ka a rasa saboda shi abin nan yake zuwa dandali in za ka yake zuwa da lafiya mu wannan abin ba ma ka so mu ce a ni ka gane can wajen teburin mai indomi in za ka zo mu je ka to idan soyayyar taka ta zamo ta karkata zuwa ga abin nan ka zo karatu kuma kana son ku zauna tare da shi gobe sai ka bi shi dandalin da yake zuwa kaga ya cuce ka amma idan shi Allah ya wage dan dogo zai ji kai ka ji tsoron Allah me zaka je kai a wajen tebur mai indomi ko dandalin abu ka zo je karatu ka karu kai zikiri ka samu lada kai abin nan minti nawa ne 45 kuma alherin da zaka samu ki Allah ce wallahi zo mutum shi kenan sai ga ya masallaci kaga yanzu an an abin nan yanzu shi ya samu amfani dole sai an samu daya dole sai an samu daya to shi yasa in dai zaka yi abuta to ka nemi wanda zai ja ka zuwa ga alheri duk wanda yake ba na alheri bane ka ce masa ka yi watsi da shi ka nemi wanda yake na alheri shine zai taimake ka amma wancan yau da gobe ta fi abin nan dole sai an samu tasiri to saboda haka karka yadda ka yi abota da wanda yake ba na ke shi yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tusahib illa mu'minan la tusahib yace karka yi abota sai da mummuni sannan yace wala yakul ta'amaka illa taqihi kar ma ka je ka zauna ka kira ku ci abinci da wani ba ta ƙi ba ne don me ka yi nesa nesa da masu mutanen da yake ba ni kirki ba ne ka ja ni kirki ya zama su ne abokanka haka ma ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma ma ya buga misali ma da aboki na gari da aboki na wanda yake ba na gari ba da me yawa da da da da abin nan hamil abin nan abin nan hamil mis da nasu alqis ya kwatanta da wanda yake sai da turare hamilin misk wanda yake rike da almiski turare da kuma wanda yake mai aiki abin nan ziga-zigi a makera ai bambancin bambancinsa a fili yake duk mai harkar turare al'adar ya ma'aikin Allah ya ce ko dai ka saya ko ya baka irin al'adar nan ta a ce an daɗe ana yin wannan inda ya mai turare zo gifta sai ya ɗan samma haka ma'aikin Allah ya ce ko ya ɗan samma ka dai ai riba ce in ma ba haka bane ka ji kanshi ai jin kanshi ma alheri ko ina dai ukun nan ai alheri ne in ka saya ma dai alheri ne in yi ma ya san maka dai alheri ne in ma ka ji kanshin kaga to amma abin nan fa makera kai abokin mai ziga jiki abokin mai makera abin nan mai aikin kera ka je ka zauna kusa da shi ga zafin wuta in aka motsa wuta kuma ta yi far ta je ta taba ma yanzu na farin kayan ka gaga ya yi huji huji in ba haka ba kuma ga wannan hayakin ga walin ga wani kaga illolin suna da yawa to kamar haka ne to kar kai abota da wanda yake ba na kirki bane manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma mafi girma karka auri wacce take ba ta kirki bace dan ta fi duk wani aboki abota lalle ka auri wacce za ta taimake ka ba wacce za ta mai da kai baya ba duk wanda za ta mai da kai baya ba kai ba ita ma'ana daga imanin ka daga salaharka daga wane ne wane ne to wannan ka kiyaye irin waɗannan ka kiyaye irin waɗannan saboda babu alheri tare da su a mukhalif al-i'tiqad wanda aqida ku ta sha bamban mallan yace kar yi abota da shi ko to amma wannan yana nufin abota ta udda ku abota ta kusanci amma abin da ya shafi mu'amala ta da kullum za a iya mu'amala da wanda aqida ku ba daidai to za a ce ne kasuwa sai wajen ahlus sunna zaka sai kaya ai ba zai yi wata da ai kasuwa akwai arza akwai biyu akwai wanda ba za kowa iri iri to saboda haka bambancin addini bambancin aqida ba zai hana mu'amala da mutum ba sannan kuma in ya zamo akwai kofa ta ainihin isar da sako to ita wannan kuma mu'amala ita ma ana fifita ta akan kauracewa ma'ana kuna hulɗa da mutane kuma suna kuna ganin girman juna aqida ku ba ɗaya ba amma ana hulɗar kasuwa ana waye akwai damar ka iya yi masa ka nusa wani ba ilimi ne da shi bai karatu ba wani gani ya ne a garinsu wani gada ya gidansu wani kaza kaza bai karatu amma in ka nuna masa zai ga yana nufin gaskiya wani ba musulmi ba ne garinsa ya taso haka wata bai san musulunci ba ka kira shi ka nuna masa musulunci kenan kaga wajen mu'amala ta yau da kullum ba a hana ka abin nan da Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ba لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم تيتمي an tabarruhum ku yi musu albir shi ne kyautatawa wa tuqsitu ilayhim ku musu adalci in nama innama yanhaakumullah wanda Allah ya hana ku mu'amala da su ne wa'anda suka zare takobi akan ku allazina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala yake an tawallahum kar ku kaunace su kar ku yi abota da su to saboda haka sai mu kiyaye wannan in za mu yi abota da mu'amala to mu kula da wanda za mu yi mu'amala da su ne malai to minha daga cikin ladubba na mu'amala da zaman tare Allah ya yu'ashir man yukhalihu fi yi, kada ya yi alaƙa ta abota da 'yanwantaka ta ƙudda-ƙudda, wanda ya saba masa aƙida wanda aƙida ku ba ɗaya ba ba aminin ka bane kar ya je ya cutar da kai ya lalata maka imani kuma kasan dai babu jarin da ya fi girma irin imaninka an kai asara shiga kai asara komai duniya da lahira sai ka tsare imaninka kar ka biya wanda zai je ya kai ka ya baro ya kai ka ya baro sai ka yi takatsansa kar yi abota da shi kala yi abin mu'az ya ya dan mu'az yake cewa man khalafa aqduka aqdahu wanda aqidarka ta saba wa aqidarsa khalafa qalbuka qalbahu to zuciyarka za ta saba zuciyarsa shi yasa bisa al'ada duk yadda zaka mu'amala da wanda ba tsantsar mai mustaqimi bane akan tafarki na sunna zaka ji kuna mu'amala kuna wai amma ranka baya kwanciya da shi shi ma kuma ran baya kwanciya da kai saboda me aqidar ta sha bamban aqida ta sha abin abinda ake bukata ka yi mu'amala da wanda aƙida ku ta zamo ɗaya kuma shi ta kyautata wannan wani abu ne daban abinda ake nufi mu'amala ta kudda ku amma kyautata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh, duk mun gani har ya je gaida bai hude ma da ya kwanta rashin lafiya ko ba haka ba bai hude da kowa ba wanda ya fi kin musulmi da yahuda amma ya je ya gaida shi kuma amma da ya je me yayi ya kira shi zuwa ga Allah kuma aka dace ya amsa kaga an dace to kenan za ka yi mu'amala da mutum wajen kyautatawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaje Taifa da'awa yaje kiran mutanen Taif zuwa musulunci bayan mutanen Makka sun manta tawaye mutanen Taif ba su karbe shi da dadi ba suka yi masa ba dadi da ya dawo Makka sai mutanen Makka suka ce to ma ba zai ba ma zai shiga gari ba kawai ba zai shiga Makka ba to shine ya aika wani daga cikin manyan mutanen Makka Mut'im ibn Adi Mut'im ibn adi babban mutum ne a makka sai ya tura masa da yake akwai kyakkyawar alaka da shi mushiriki ne amma manzon Allah sai ya aika mutsa ne ce ya ce masa to ga mutanen makka sun ce ba zan shigo gari ba ya ce wa ya ana ka shigo gari kai dan gari mai abin nan kawai sai mutsa ya jari ta kobi ya fito kawai ya ce ma'aikin Allah shigo gari wanda ya isa ya taba ka manzon Allah ya shigo lafiya makka suna kallo kowa ya shiru kaga ai yayi abin ayaba mushriki ne ba amma lokacin da aka yi yakin badar sai manzo Allah ya nuna kyakkyawar mu'amalarsa sallallahu alaihi wasallam yace da mutsim yana raye yau a mushrikin sa wayannan da aka kama in yace in basu wallahi zan kyale su saboda shi ma yayi mana sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi mana dan me dan nuna duk wanda yayi alheri ai akwai mutanen kirki a cikin waɗanda suke ba musulmi a cikin masu munanan du amma mutum watakila kokari yake ka yi kokari ka nuna masa gaskiya ita mu'amala a bab kofar nusarwa a cikinta wani ba yi da karatu wani bai gane ba wani jirkita masa lissafi kai amma in ka kawo masa bayanai ka nuna masa gaskiya ga abin nan watakila sai ga Allah ya sa ya fahimta to shi yasa wajen mu'amala ba za ka riƙi wanda yake kun saba a cikin addini ko a aƙida a matsayin masoyi bisana na kudda kudda amma za ku yi kyakkyawar mu'amala za a bar kofar da za ka isan masa da gyara in aka dace sai ga ya fahimci gaskiya ya gyara ina ga za mu dakata nan insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi zu alwud alqadim kiyaye abota wacce take tsohuwa abin da muka karanta Allah ya amfana da mu da shi Allah ya ba mu ikon dabbakawa Allah ya yi mana kurakuran mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk har yanzu ne mutanen Gaza suna buƙatar addu'ar dukkan musulmi suna cikin hali na kunci da damuwa Allah ya yi musu wannan damuwa su Allah ya musanya musu halin da suke ci da aminci da zaman lafiya wannan azzaluman yahuda Allah ta'ala ya sauka musu da bala'in da za su kyale musulmi zauna lafiya wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi